Hassan Ahmadu Gumai ma'aikaci ne na gwamnati ya zo yau da sahe a kasuwar baza kolin domin sayan zabbi na tuwon sallah bayan ya yi 'yan mintuttuka yana tantamnawa da mai saidawar sannan sai ya ɗauki niyya ya sayi zabo biyu sai dai kuma yana kuka da tsadar zabbin. Na zo ne domin in sayi zabi. <laughs> Haka ne, mu ne ire-iren mutanen da suke bukatar zowa daga baya, ga kuma mun faɗa tarkon da na sani. Ni kake ni tarkon da na sani? <laughs> Shi ne tsadar mana, hawa-hawan farashi. Misali yanzu, na sayi zabo kowane a ɗaya jika shidda. Alhali yau da kwana biyu zuwa kwana uku. Zabo ɗaya a jika uku zuwa jika hudu ko kuma jika hudu da rabi ake sai da shi. A tsakani, kaga ya halba har zuwa jika shidda. Ka gani nan zuwa marece zai kai jika bakwai zuwa jika takwas ko kuma a marasa zabbin samsam cikin kasuwa. Domin inganta sana'ar tasu da kawowa magidanta marasa karfi sauƙi ƙungiyar masu sana'ar sai da kaji da makamantansu sun shirya wata kasuwar baza koli ta kwana uku don magidantan da ba su da hali su ma su samu abin sallah ga bayanin da kin ba hain kwai mataimakin shugaban ƙungiyar yamana yau kudin zabe shika shida da rabi a kasuwa mu muna sai da shi dari tara komin girman zabo kudin shi ko yau kaji ma bai huce dari bakwai komin girman shi don mu vrema mu kama ma talaka wanda ba su da hali babban hali don shi ne muna yi wannan sun zo kwarai jiya ma ko zabi guda ba a samu duk an sai masu saye da suka zo wurin suna yabawa da wannan tsari ko da suna cewa ba su gamsu ba sosai. Na zo sayan kashi ko zabi na ji an ce ana fuwar na isko fuwar ta kare amma na isko mutane suna kawowa suna saida ma wanda suka zo nema sai wajen fuwar ga yanda ake holi da dan dama ne amma ba yanda muke tsammani ba muka isko da za mu isko fuwar in tara ina shi ba akwai rangon. Bayan hawa-hawan kuɗin kayan masarufi cikin watan Ramadana, al'umma musulmi ta Nijar za ta fuskantar kuma rikita-rikitar sallar layya. Gungu Muhammad Dantani, Studio Kalangu.